Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalu FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince da sayarwa Najeriya jiragen saman yaƙi na zamani har na dala miliyan 600. ma'aikatan wayar da kan jama'a na kasar italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren afirka ke shiga kasar a yau juma'a ne majalisar nazarin kundin tsarin mulkin kasar venezuela ta soma taronta na farko a zauren majalisar da ke birnin caracas to labaran kenan kasar niger ta ce da sake game da yadda 'yan china ke babakere a dukiyar man kasar akwai kwantara guda da ake ma kwantara kin concession da mun gano a cikin kasa ba ta samun komi Wato tun bayan da wato tun bayan isar manyan jami'an sojan Najeriya fagen daga a jihar Borno don tauna tsakuwa ko ta ji tsoron? Ko a daren jiya zuwa wayewan garin yau an samu tashin wasu bamai na kuna bakin wake. Za a ji cewa 'yan sanda sun damƙe wasu masu garkuwa da mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna su wajen arba'in. Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. gwamnatin shugaban amurka donald trump ta amince sayarwa da najeriya jiragen saman yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk kuwa da zargin keta haƙƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. jiya alhamis ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokokin ƙasar waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin yarjejeniyar ta kunshi wa najeriya jiragen yaƙi samfarin sufa tukano guda goma sha biyu waɗanda ake amfani da su wajen kai ƙananan hare-hare ma'aikatar tsaron amurka ta ce jiragen za su taimaka wa najeriya a yaƙin da suke da ƙungiyar boko haram da kuma yaƙin da 'yan ta'adda na isis za su kuma taimaka wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma safarar mutane jim kaɗan kafin ya sauka daga kan mulki ne tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama ya dakatar da yarjejeniyar cinikin jiragen biyo bayan wani hari da jirgin saman yakin najeriya ya kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da iyakan najeriya da ƙasar kamaru wanda ya sanadiyar asarar rayukan fararen hula 230 waɗanda yakin boko haram ya ɗaiɗaita daga baya ne shugaba donald trump ya buga wa shugaba muhammadu buhari na najeriya waya inda ya sanar da shi cewa ya goyi bayan sayarwa da najeriya jiragen yakin domin ta yake ta'addanci to a halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na kasar italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren afirka ke shiga kasar inda ake ganin cewa mafi yawan su 'yan mata ne daga najeriya kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshen tare za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai amma yawancin 'yan matan ba su da masaniyar yadda halin rayuwarsu zai kasance da wahalhalun da za su fuskanta da kuma tsawon lokacin da za su kwashe kafin su gama biyan mutanen da suka yi su zuwa italiyar a cewar wata bakuwar haure daga ƙasar ghana afiya kaɗan daga cikin 'yan matan sukan tsira daga yin karuwanci ta kuma ce ta san 'yan mata hudu da suka kubuta a shekaru hudu da suka gabata biyu daga cikinsu sun kwashe shekaru masu yawa suna karuwanci domin su tara kudaden da za su biya iyayen gijinsu saura biyun kuma sun samu tserewa zuwa kasar jamus jami'an italiya da na turai sun yi kiyasin cewa an yi fasa kwabirin yara 'yan mata daga najeriya masu shekaru daga 16 zuwa 17 har su wajen 16 a cikin shekaru biyu da suka gabata To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A wani jawabi da ya ajiye Alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar West Virginia, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana batun alakar kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar Rasha da ake a matsayin almara. inda ya ce an kirkiri labarin ne kawai domin masu adawa da shi su samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faɗuwarsa a zaben da aka yi a shekarar ta gabata. Mujallar Wall Street Journal ta rubuta labarin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara mutane da za su saurari laifukan da ake zargin an aikata da suka karya doka a ci gaba da binciken da yake akan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar na amurka na bara shugaba trump ya ce binciken da mula yake ya gudanarwa yana fatan za a fitar da sakamako na gaskiya ya kuma kara da cewa ya kamata ya mai binciken ya duba maganar dubban sakonnin imel da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta goge ya eh, takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ita ce ta samu mafi yawan ƙuri'u amma shugaba trump na jam'iyyar republican ya lashe ƙuri'un jihohi a zaben A yau Juma'a Majalisar Nazarin Kundin Tsarin Mulkin Ƙasar Venezuela ta suma tarenta na farko a zauren majalisar da ke birnin Caracas duk da ƙorafin ƙasashen duniya da kuma zanga-zangar 'yan adawa. Zaman 'yan majalisar su wajen 545 da aka zaɓa su sake nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar ta Venezuela zai iya janyo takun saƙa tsakanin shugaban ƙasa Nicolas Maduro da 'yan adawar waɗanda suka ce ba a yi adalci ba a wajen zaɓo wakilan wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather north ta ce amurka ba ta amince da naɗin 'yan majalisar ba ta ƙara da cewa babu inganci a zaben tunda bai samu kulawar masu nazarin zaɓen na ƙasa da ƙasa ba nau ta ce amurka na kallon majalisar ne a matsayin gungun wasu da aka zaɓa domin su taimaka wa maduro wajen ci gaba da gudanar da mulkin kama karya wanda batanci ne ga aƙidar dimokuraɗiyya. ta dai majalisar dokokin ƙasar ethiopia wato habasha ta ɗage dokar ta ɓacin da aka saka a ƙasar tun shekarar ta gabata biyu bayan kwashe watanni ana gudanar da zanga-zanga da ta yi sanadiyar rayuka yau juma'a ne 'yan majalisun suka yi wani zama na musamman inda suka amince da ɗage dokar ta ɓacin bayan da suka saurari jawabin ministan tsaron ƙasar siraj pegesa wanda shine ke shugabancin rundunar ma'aikatar tsaron da aka ɗora wa haƙƙin tabbatar da aiki da dokar ta ɓacin. a rahoton da ya gabatar fegesa ya ce zaman lafiya da tsaron ƙasar ya inganta duk da cewa har yanzu akwai matsalolin tsaro jifa-jifa a wasu bangare na ƙasar an dai kafa dokar ta bacin ne a habasha tun ranar tara ga watan oktoba shekara ta dubu da goma sha shida bayan da aka samu tashin hankali a babban birnin kasar addis ababa biyo bayan wasu ayyukan raya birnin da aka fara wanda kuma ya juye ya koma zanga-zangar rashin ƙin jinin gwamnati saboda manufofinta na siyasa da ke ta haƙƙin bil'adama. Sama da mutane 600 ne aka kashe a tashin hankalin yayin da aka kama mutane fiye da dubu ashirin da ɗaya. Ministan tsaron ƙasar ya ce har yanzu akwai mutane dubu takwas a ɗaure da ake zargin su da aikata laifuka lokacin tashin hankalin. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta ce sai fa da canza lale dangane da yadda ake tafi da dukiyar man kasar wadda ake zargin 'yan China da yin babakere a kai. Suleiman Munabarma Barma gare ka. kusan dukkan waɗanda ke da hannu a sha'anin man fetur ɗin jamhuriyar Nijar ɗauko daga ma'aikata zuwa talakawan da ake gudanar da ayyukan haƙar man fetur a yankunan su kan kokawa akan hazon da ke tattare da wannan haraka. wacce wani zubin hatta gwamnati ba ta gane zahirin irin wainar da kamfanonin ƙasar china ke toyawa a rijiyoyin man agadem da matatar soraz dalili kenan da gwamnatin jamhuriyar nijar ta zo da sabon tsari Malam Fumakwai Gado shine ministan albarkatun man fetur. Akwai kwantara guda da ake ma kwantara concession da mun gano a cikin a cikin ƙasa ba ta samun komi. Kun shi wannan kwantara na concession kin an hidda shi ma sam sam sam daga cikin eh, eh, daga cikin code. Wai shan eh, taimako da kamfanoniya sun kamata su kawo ma jama'a inda suke hukuman petrol kamar yanzu commune commune na difa ko commune na Zender an karfafa takardu da za a dauka domin kamunan kamfanonin su taimaka ma komin su samu kudaden da za su aikata don jama'a su san lalle a cikin kwamitinsu ana hiddowa arziki kuma su ma suna samun albarkacin wannan arziki. Tun farkon soma sayar da man fetur ɗinta a shekarar 2011 a kasuwannin cikin gida. Kasar Nijar ta a aniyar samar da hanyoyin isar da ɗanyen mai zuwa kasuwannin duniya. saboda haka hukumomin kasar suka zo da wasu sabbin dokokin shimfiɗa bututu bututu da ya kamata a kera na ɗaukar ɗanyen mai a furda shi ƙasashen waje kamfanin da za ta yi shi sai ta samu izini na gwamnati da babu wannan izini Majalisar Dokokin kasar Nijar da ke duba wannan yunkuri a zaman taron da ta kammala a jiya ta sha alwashin sa ido a kan yadda sabuwar tafiyar hada-hadar man fetur za ta kasance danganin an mutunta 'yancin jama'a da batun kare muhalli kamar yadda za a ji daga bakin honorable sa'adu dille kowane za a kiyaye mai haƙƙin shi da haƙƙin gwamnati haƙƙin talakawa waɗanda su gonakinsu ne ake amfani da su da kuma haƙƙin mahallinmu kasan al'amarin eh, petrol cikin gonaki ne cikin daji ne ake gine-gine wannan da ramu da wane ne ku ya kamata eh, bisashen mutane na hada da itace da ake kashewa da kuma namun daji na da yake namu na arzikinmu ne gangar danyen mai dubu ishirin ne niger ke fitarwa a kowace rana sai dai an kiyasta cewa ganga dubu bakwai kacal jama'ar kasar ke amfani da su a kowane wuni dalili kenan da gwamnatin ta niger da haɗin gwiwar kamfanin cnpc na kasar china suka shiga neman hanyoyin shimfiɗa bututu zuwa bakin teku ratsawa ta ƙasar kamaru ko da yake wasu bayanai na cewa bangarorin biyu sun fara tunanin karkata wannan aiki zuwa tashar jirgin ruwan kwatano saboda dalilai masu nasaba da matsalar tsaro yayin da a ɗaya ɓangare ake jiran ganin yadda za ta kaya a game da maganar shimfiɗa bututu tsakanin rijiyoyin na agadem zuwa matatar mai ta Kaduna najeriya sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. To a gaida Suleiman, to bari mu kada Najeriya mu ji al'amarai na baya-bayan nan tun bayan da manyan jami'an sojan Najeriya suka dira jihar Borno don su karce ƙasa a fagagen daga. Haruna Dauda gare ka. Ran kamar da ka sani duk wayewan gari wani lokaci akan samu sabbin al'amura ne na bullowa musamman ma a nan birnin mai duk da ke kewaye game da irin matsalolin kai harin kuna bakin wake harin zai za iya cewa bata soya zani ba duk da cewa a shi shugaban kasa ya bai wa su manyan hamsoshin sojan Najeriya umarni su zo na Maiduguri kuma sun riga da ma sun zo Maiduguri har ma sun dada budawa zuwa jihar Yobe bisa bayanai da na samu na nuna da cewa kamar shi a babban hausan sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Gotai ya ji har wasu garuruwa na jihar Yobe inda su ma ke fama da irin waɗannan matsaloli na hare-hare. Abin da ya da farko na so cewa ba so ya zani ba shine a wannan hari na kudin bakin wake kusan ya zama za a ce kusan a fiya kusan kullum sai an same shi in ba same shi yau ba to ba za a yi ne kwana biyu wata ga an sake samun irin wannan matsala. to uh, gaskiya irin matsalolin da ake fuskanta kenan har yanzu da cewa a duk inda ka je an dai bayan gari yanzu za ga jami'an tsaro da dama za ga kuma a shirye suke cikin shirin kota kwana a kullum amma sai ka rasa inda waɗannan mahara kan shigo su fada kuma su kai irin waɗannan hare-hare kan jama'a. To Haruna tunda su waɗannan manyan jami'an soja suka isa jihar Borno shin akwai wani al'amari da ya faru? Eh ko a daren jiya zuwa wayewan garin yau an samu tashin wasu bumabumai na kuna bakin wake amma Allah cikin ikonsa za a iya cewa ta kare ne kansu wato su nan maharan wanda babu mutum ko da guda ɗaya da aka rasa sakamakon waɗannan hare-hare. A bayanai da muke samu a kusan mutane daban-daban guda biyu ne suka kawo wannan hari kuma a lokuta daban-daban a wani wuri da ake cewa mulai general hospital wato asibitin mulai kenan nan yana dan bayan gari ne kaɗan kuma ba karo na ɗaya ba karo na biyu ba na uku ba kusan a duk yoyin yau yau hare-hare a yakin kai in ba a kawo ta wannan bangare na mulai din ba akan kai ta bangaren muna garage wani wato wurare guda biyu nan dai sun shahara kwarai da gaske a inda ake samun waɗannan yan kuna bakin wake su shigowa to ko na jiya da dare zuwa wayewan garin yau da asuba kusan ta wurin ne wannan abin yawa kana wannan na jiya da dare zuwa yau din amma cikin asibitin ne abin ya kana amma cikin ikon Allah babu wani rai da aka rasa to kaga za a iya cewa har yanzu da akwai matsala kenan a ƙasa to mala haruna tunda ike da wuya a ce manyan jami'an soja sun isa fagagen daga sannan kuma a ce al'amura ba su canza ba shin a iya cewa wani abu ya dan sauya ko kuma in wani abu ya sauya da me kake ganin ya dan sauya ya eh ce kamar da suka ta cewa za su ƙara ƙaimi wajen cewa sun tabbatar da an sake samun tsaro mai inganci a wannan yanki to abinda kuma mutane suka zira ido kuma suka bude kunnuwansu su gani su ji kenan saboda ganin cewa mutanen maiduguri suna fuskantar irin wannan hare-hare amma a halin yanzu a da kamar yadda bayani tun farko ko a ji an samu wannan matsala na harin kuna bakin wace a iya cewa har yanzu dai sun kasa kunne su ga irin yadda al'amura za su soya a cikin yan kwanakin nan Tun da yanzu kusan kwanakin su biyar zuwa shida kenan da isowa a birnin Maiduguri amma har yanzu dai ana fuskantar irin waɗannan matsaloli. To ya batun kama shekau da ransa ko a mace shin an ɗau wani mataki akwai wani abu akwai wani yunkuri haka da ya bayyana gare ku? Gaskiya a halin yanzu dai babu dan ko shi mai magana da yawo rundunar sojan Najeriya a janar Sanu su Kuka shekara na masa wannan tambaya a zuwa lokacin da suka so garin Maiduguri a cewa ya batun wa'adi da a shi babban hafsan sojan ƙasa ya baiwa ya ta kwamanda na wannan shiya cewa a kamo shekaru a rayu fa a mace ya ce lallai suna nan suna kansu kuma ba shekar kwaɗe ba kowane ne ma wadda suna da sun cewa ran ta'adda ne lallai sun yi ƙoƙarin cewa sun kamo shi ko a raye ko a mace kamar yadda aka ba su umarni. Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga. Haka ne dan muraya kuma a gaida Haruna. Har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan sanda suka damƙe wasu masu garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hassan Maina Kaina gare ka. su dai waɗannan gungun masu garkuwa da mutane kimanin su arba'in da rundunar 'yan sandan ta tafke akan hanyar kaduna zuwa abuja ta kwato bindigogi da manyan makamai daga gare su ga kuma guraye da layu dada bayan wannan ta kuma sami kayayyakin mutane da suka kwace irin su agogo kwamfutoci da sarƙoƙin mata masu tsada. CSP Moshir Jimo shine kakakin hedkwatar 'yan sandan Najeriya. Uh, in za ka iya tunawa, Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya a 'yan kwanakin nan ya kaddamar da wani gagarumin rundunar yaƙi da masu satar mutane a wannan hanya. Kuma wannan gagarumin aiki na marawa wanda dama tuni haɗin gwiwar soja da 'yan sanda ke yi ne a wannan hanya. Bari in shaida maka cewar muna fa samun nasara don ko a ranar Litinin ɗin da ta gabata mun cafke kimanin masu garkuwa da mutane su talatin a wannan hanya da yi. Sabo Imamu Gashiwa wani mai bin hanyar Abuja zuwa Kaduna ne. An samu sauki musamman kama wani 'yan kidnapping da aka yi a Rijana da shi kadari. Mafiya yawan mutane yanzu sun so ma ɗan sakin ciki. Maimakon da hanya ta so ta ana tafiya a jirgin ƙasa dai an daina tafiya a mota. To amma daga satin nan ana ci abubuwan ya tafiya. Amma ni ma nan da awa ɗayan halar ran ba hanyar. To sai dai kuma wani dan kasuwa nan Abuja Alhaji Alkali Muhammad ya ce 'yan sandan a wani lokaci suna yin kitso da kwarkwata. Misali da zan baka a kwana-kwanan nan akwai wani dan uwa da muke tare da shi muna aiki tare da shi ya kama hanya zai tafiya zuwa Lakwaja aka ɗauke shi a tsakanin Lakwaja kaba. Ko ƙarshe da sannan muka biya kuɗi kusan naira miliyan biyu da ɗari biyar kafin nan suka kashe wannan dawa. Kuma aka ce hanyar Kaduna kaɗai hanyar Kaduna ne kaɗai Najeriya ba na za a ce gaba ɗaya a yi shi a ce an yi shi gaba ɗaya faɗin Najeriya duk hanyoyin na a ce an zuba jami'an tsaro ya zama cewa suna kula da zirga-zirgar da mutane suke a ƙasar nan. Saboda shi shi ya bamu ya mu labarin cewa mutanen nan suna yawo a cikin daji sannan kuma duk inda suke da hannun mutane suna yawo da shi a cikin daji kuma ga makamai a hannun don suna da labarin da cewa ga shi an ji an yi rikon a yankin da cewa an ɗauki. Sa wani yanayi muke cewa a sanin mala saboda wannan mu dai mu kalli kuriya ba ta biya kuɗin sabulu. Inda bai wuce sati dai muka biya wannan kuɗin ba. Abin da zai ba ka motarsa magana motar sai suka ce ai motar zai je samu a police to ya ga ma yan sanda an Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo a cikin shirin namu na wannan makon shugaban amurka donald trump na shirin sanar da wani ƙudurin doka wanda zai daƙile adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida da tsaurara matakan mallakar katin izinin zama na dindindin a ƙasar wato green card sannan za ku ji cewa bayan da aka samu wani ɗan hargitsin sauyin mukami a fadar shugaban ƙasar ta amurka shin ko yanzu gwamnatin ta trump za ta samu daidaito bayan watanni shida da shugaba trump ya kwashe yana fuskantar matsaloli sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani To a farkon makon nan ne fadar shugaban Amurka ta White House ta buɗe wani sabon babun shugabancin ma'aikatanta a ƙarƙashin jagorancin General John Kelly mai ritaya wanda Trump ya naɗa a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar White House bayan da ya jagoranci ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security. A lokacin naɗa Kelly, Trump ya jaddada taken nan nasa na farfaɗo da martaba Amurka. Za mu yi aiki tukuru, za mu farfado da martabar Amurka, komai ya ta'allaka ne akan farfado da martabar Amurka abin da za mu yi kenan. Shi dai Kelly shi mai gurbin Ryan Priebus wanda suka yi sa'insa da Anthony scramucci wanda shi ma Trump ya sallama kwanaki kaɗan bayan da naɗa shi a matsayin daraktan yaɗa labaran fada ta White House. Naɗin da ya sa shi scramucci ya yi ta koda shugaba Trump. love the president. Ina son shugaban. An dai kori Scaramucci ne a ranar Litinin, ranar da Kelly ya fara aiki, wata alama da wasu ke ganin na nuna cewa da gaske ke yi wajen kawo ƙarshen yamutsin da fadar ke fuskanta tsawon watanni shida da suka gabata. Chris Whipple wani marubuci ne da ya taɓa rubuta littafi kan muhimmancin shugaban ma'aikatan fadar White House. You can't run the White House Ba zai yiwu mutum ya shugabanci fadar White House kamar yadda za ka tafiyar da ragamar kula da kamfanin rukunin gidaje da ke Manhattan ba, saboda yawan masu ba da shawara da ke zuwa suna tafiya, ba tare da takamaiman wani da zai rika ba da umarni ba, ko kuma wani da aka nada domin tabbatar da aiwatar da manufofi. To sai dai duk da wannan hatsaniya da ke faruwa a fadar ta White House, shugaba Trump ya yi cewa babu abin da ke faruwa a fadar. cikin watanni shidan da ya kwashe yana mulki shugaba trump ya fuskanci matsaloli da dama da suka hada da raguwar farin jininsa a idan jama'a da kuma binciken katsalandan din rasha baya ga haka trump ya fuskanci turjiya daga 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi watsi da shirin sauya dokar da ke tafiyar da tsarin kiwon lafiyar kasar sai dai duk da haka trump ya ci gaba da kokarin jan hankulan magoya bayansa kuma da yawa daga cikinsu suna ci gaba da kasancewa tare da shi Akwai buƙatar mu goyi bayan shugaba Trump yana iya bakin kokarinsa. Wasu masu fashin baki na ganin watakila Janar Kelly ya yi yunkurin takawa shugaba Trump burki musamman kan yawan shiga shafin Twitter da yake yi yana aika saƙo. Kyle Kondik malami ne a jami'ar jihar Virginia. Idan har zai yi kokari ya samu natsuwa, ina da yaƙinin cewa jama'a za su yafe mai. amma kuma ba mu ga hakan ba a cikin lokacin da ya kwashe yana shugabanci. Yanzu dai za a tsaya ne a ga irin yadda tafiyar Trump da Kelly za ta kasance a kwanaki masu zuwa, yayin da Trump wanda shine shugaban Amurka na 45 ke kokarin neman bakin zaren tafiyar da kasar bayan watanni shida da ya kwashe yana tagatagar gudanar da mulki. to bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya goyi bayan wani ƙudurin doka da zai rage adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ƙa'ida tare da haɗin kan wasu sanatoci 'yan jam'iyyar republican biyu da suka tattauna da shi a fadar white house a farkon shekarar nan sanata tom cotton da david perdue suka gabatar da wani ƙuduri da zai rage adadin baƙin da ke shiga ƙasar daga miliyan ɗaya zuwa dubu ɗari biyar a kowace shekara ƙudurin dokan har ila yau zai nemi a rage adadin 'yan uwan bakin da ke shiga ƙasar da kawo ƙarshen shirin tambola na lottery da kuma tsaurar matakan mallakar katin zama a amurka na dindindin wato green card Wannan doka za ta nuna yadda muke tausaya Amurkawan da ke faɗi tashi a rayuwa. To sai dai tuni wannan yunkuri ya janyo kace na ce inda wasu suke kallon matakin a matsayin na nuna wariya. Amma wani babban jami'in fada White House Stephen Miller ya musanta wannan ikirarin. Ikirarin da kuke yi na cewa wannan mataki ne na nuna wariyar launin fata ba daidai ba ne, kuma cin fuska ne. Gaskiyar maganan ita ce, adadin mutane da aka haifa a nan waɗanda asalinsu baƙi ne ya rubanya tun daga shekarar 1970. Kuma tsarin nan na ba da katin izinin zama na dindindin wato green card shi ne ya ba da wannan damar. Amma Sanata Lindsey Graham, wanda kusa ne a jami'ar Republican, ya wallafa a shafinsa na twitter cewa idan wannan kuduri ya zama doka zai shafi tattalin arzikin jiharsa ta north carolina wacce ta dogara da gudunmawar da baki ke bayarwa to masu haro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To a gaida Mamuda, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraro kuka aiko mana. wasiƙa mata farko ta fito daga hannun mahmud salihu ya ce amincewar da ƙasar amurka ta yi na sayarwa najeriya wasu nau'in jiragen yaƙi abin ci gaba ne da yaƙi da ƙasar take yi da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya da fatan rundunar sojojin najeriya za ta tabbatar da yin amfani da jiragen ta yadda ya kamata da kuma kiyaye haƙoƙin al'umma a yayin da suke amfani da jiragen sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun abubakar muhammadu belele muna kira ga ƙasashen amurka da rasha a kan cewa ya kamata su gaggauta hawa teburin sulhu domin nemo hanyar magance takaddama da ta kunno kai tsakaninsu. ko Sade Sa'idu Daura ya ce rashin wayar da kan mata mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa musamman na karkara shi yasa wasu mafi yawan matan ba su san mahimmancin shayar da nonon uwa zalla ba da fatan mahukunta za su tashi tsaye don wayar da kan mata wasiƙa ta ƙarshe ta gwiwa ce ta bashir kansila mai tukunyar bakin kasuwa da ado salati goma ga annabi rijau da abdullahi umar mai bataliyar tsuru dukansu daga jihar kabi ba girin girin ba dai ta yi mai to ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona neymar muna fatan ba za ka yi da na sani ba komawarka ƙungiyar ƙwallon kafar ƙasar faransa ta psg domin masu iya magana sun ce guntun ka ya fi sari ka bane. to a gaishe ka yanzu kuma ga sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice To a takaice gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta amince sayarwa da Najeriya jiragen saman yakin zamani har na dala miliyan 600 duk da zargin keta haƙƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. A jiya Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. a halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na kasar italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin haure ke shiga kasar inda ake ganin mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk 'yan najeriya ne daga najeriya suke fitowa kuma suna zuwa ne da sanin cewa ta za su karkare a matsayin karuwai a jawabi da ya yi ajiya alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar west virginia shugaban amurka donald trump ya bayyana batun alakar kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar rasha da ake a matsayin almara inda ya ce an ƙirƙiri labarin ne kawai domin masu adawa da ci samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faɗuwarsa a zaben da aka yi shekarar da ta gabata a yau juma'a majalisar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar venezuela ta soma taronta na farko a zauren majalisar da ke birnin caracas duk da korafin da ƙasashen duniya da kuma zanga-zangar masu adawa zaman 'yan majalisar su 545 da aka zaɓa su sake nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar venezuela zai iya janyo takun saka tsakanin shugaban ƙasa nicolas maduro da 'yan jam'iyyar adawa To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci su Usman Kabara da Maryam Bugaji da Safinatu su dangi da shirin su na yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfilu Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan washington dc ke cewa sai kuma anjima.